الخلاصة في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجزء الأول والثاني والثالث إداد أبي إبراهيم زبير أبو بكر ماداكي رحمه الله تعالى نظام تاشي daga inda malam yake cewa unwani al-isra'u wal mi'raj isra'i da mi'raji sun masa annan min alfadlil kabir yana daga cikin falala mai girma allazi lam yuta nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ba taba bada wani annabi ba kafin sa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine al-isra wal mi'raj akwai isra'i da mi'raji wa qala usriya bi muhammadin hakika an yi isra'i da annabi muhammad rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jasadihi da gangan jikinsa min almasjidil harami daga masallaci mai alfarma ila baitul maqdis zuwa ga ɗakin nan mai tsarki masallacin Kudu. raqibal buraqa yana haye akan dabba da ake kiranta buraka yana haye da buraka fi suhbati jibril alaihi salam tare da abokantakan mala'ika jibril alaihi salam fa nazala hunaka manzo Allah ya sauka a can kudu wa salla bil anbiya'i imama ya yi sallah da annabawa a matsayin liman ya jagoranci su sun ma'uri da bihi ila samawa sa'an nan sai aka ɗauke shi zuwa ga sammai makafi samawa samawati sama'an sama'a ya yi tafiya a cikin sammai sama bayan sama sama bayan sama wato ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya lakiya sallallahu alaihi wa sallama mallakiya min al'ambiya annabi ya haɗu da wanda ya haɗu da su daga cikin annabawa lakiya adama fi sama'i ya haɗu da annabi adam a saman duniya sama ta farko kenan wara'a isa wa yahya ya ga isa da yahya ibnai alkhala ya'yan ummomi fi sama'i as-salisa as-saniya a sama ta biyu wa ra'a yusuf na Yakuba ya ga Yusufu dan Yakuba fi salisa a sama ta uku wa ra'a idris ibn shis ya ga annabi idris dan shis fi rabi'a a sama ta hudu wa harun ibn imrana ya ga harunu dan imrana في الخامسة أسمة بير ورأى في السادسة موسى بن إمران كلم الله أسمة شدة ياغا النبي إيسى النبي موسى بن إمران كلم الله وأن الله يمكن ذلك وفي السابعة أسمة بقي رأى إبراهيم خليل الرحمن ياغا النبي إبراهيم مديدات الله من رحمه mustanidan zahrahu ila albayt almamur yana mai jingina bayansa zuwa ga albaitul mamur ne daki wanda yake wanda ake raya ki, wanda yake saitin dakin kaba thumma urija bihi ila sidratil muntaha sanna aka sake hawa da annabi zuwa ga sidratul muntaha magariyan cikewa wa jannatil ma'wa da aljannan zama wa ra'a jibril fi suratihi annabi ya ga jibrilu a cikin suranta allati khuliqa fiha wanda aka halitte shi da ita lahu sittu mi'ati janahin yana da fuka-fukai guda 600 وقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم من آيات الله الباهرات حقيقة النبي ياغا آيوين الله من يمن الباهرات من يمن أبين طورو حين إذن أولنا اللوكة كما قال تعالى كما يدى الله مدوككية ما زاق البصر وما طغى gani bai goce ba kuma bai ketare iyaka ba bai yi dagawa ba lakadara min ayati rabbihil kubra hakika ya gani daga ayoyin ubangijinsa mafiya girma suratul najm mafi tilkan tilkal lailatul maimuna a cikin wancan dare mai albarka lil isra'i na isra'i quridatis salawa aka farlanta sallolin farillai na salatan fil yaumi wal laila salloli guda hamsin dare da rana thumma sa'an nan aka rage su hatta raja'at ila khamsin har sai da suka dawo guda biyar kacal bi isharati nabiyillahi Musa alaihi salam da isharan annabin Allah annabi Musa alaihi salam wa kullu zalika kad warada fi ahadith sahihim duk waɗannan sun zo a hadisai ingantattu walamma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da annabi ya wayi gari fi kaumihi a cikin mutanensa akhbarahum bima arahu Allah min ayatihi al-kubra sai ba su labari da abinda Allah ya nuna masa na ayoyi masu girma fashtadda takzibuhum sai karyatawan su tayi tsanani falam yazidhum zalika illa subura hakan bai kara musu komai ba sai halaka wa na illa kufura azzalumai kafirai su kuma suka ki sai kafirci kawai bi ma'ana ba su yi imani da shi ba mun bi wata hanya ce ta metaphor bidayatu islamil ansari farkon musuluncin mutanen madina ba da kulle hazihil muhawalat bayan waɗannan wato zirga-zirga fi da'awati ila dinillahi ta'ala sirran wa wajen da'awa zuwa ga dinin Allah a boye da bayyane falam min bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaumihi illa nazrun qalilun ba wanda yi imani da annabi daga cikin mutanensa sai yan kaɗan nazrun yan kaɗan qalilun kaɗan, to ya za fasara kaɗan da kaɗan sun hadu ya za fasara su don a gwada a kwarai da gaske nazurin shi ma kaɗan ne kalilin ma kaɗan ne wa ba da hazihil hawadisil mazkurati kan. bayan waɗannan abubuwan da suka yi ta faruwa wanda aka ambace su waɗanda suka gabata a gabace ya ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ridu nafsa sai ya kasance annabi yana bijiro da kansa alal qaba'il bisa ƙabilu. daban-daban ayyamal mausimi a lokacin aikin haji in ka ga dama kuma za ka ce ayyamal mausimi a lokacin bukukuwa amma daman bikin aikin haji yana ɗaya daga cikin manya-manya tun da akwai na kasuwan ukaza da mijan da sauransu wai kulu yana cewa man rajulun wani mutum ne ya hamilu ni ila ƙaumihi wanda zai ɗauke ni zuwa ga mutanensa Fayam na'uni kuma ya kare ni ya tsare ni ya kare ni kata uballiga risalata rabbi har in isar da sakon ubangiji na wane ne zai dauki wannan nauyi fa inna quraishan saboda kabila ta quraishawa mana'uni an uballiga risalata rabbi sun hana ni in isar da sakon ubangiji na rawahu tirmidhi wa ghayruhu wannan hadisi imamu Turmizi ne ko wannan labari imamu Turmizi ya ruwaito da waninsa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wala ajabu kullal ajab abin mamaki duk abin mamaki su da larabci haka suke fada amma kaga mu da hausa mu ce abin mamaki duk abin mamaki ba ma maimaitawa haka sai dai a ce tafi duk wanda ya ce tafi tafi nan kan hausa ne kan ko hausa ne ko larabci ne ko eh ko ninganci ne chapdi ko filatanci ina mala da mu da eh, yau ruwa ya tare shi ko eh na'am shine wala ajabu kullal ajab abin mamaki ya karewa fa ammuhu abu lahab fa ammuhu kaga baffansa abu lahab to amma anan sai muka yi wata irin fasara saboda me saboda wanda ya rike kaga ya huta waye sunan menene sunan Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib mun kawo sunansa da sunan babansa don mu a gane dangantakan ma cikin sauki amma yadda Qur'ani ya ambata in aka yi ta tafiya Abu Lahab Abu Lahab kai an tambaye ka sai ka ce babu ma alaka tsakaninsa da Annabi kware da gaske amma abdul uzza ne abdul la'anatullahi alayhi eh kana wara'ahu ya kasance wani bayan annabi wa huwa yaqulu lin yana cewa mutane la tasma'u minhu fa innahu kazzabun kar saurare shi makaryaci ne wa kana ahya'ul arab kabilul larabawa yatahamawnahu suna tsoronsa suna taka tsantsan da shi suna kaffa kaffa bima yasma'una min quraishin an saboda abinda suke ji daga quraishawa a kansa. annahu kazzabun cewa shi makaryaci ne A wannahu sahir cewa shi matsafi ne annahu kahin cewa shi boka ne annahu sha'ir cewa shi mawaki ne kun ga mun jero wa ammal alibba'u minhum amma masu hankula al alibba'u sune masu hankali minahun daga cikin su ya sami una ilai suna sauraron annabi suna sauraron sa wa yafhamunahu suna fahimtansa. sa fil a karshe shaduna suna kaidawa bi ya yaquluhu muhammadun sallallahu alaihi wa cewa abinda muhammadu yake faɗa fa gaskiya ne an hana su sauraro amma sun saurare shi sukan gane gaskiya ne wa anna qaumahu lalle mutanensa muftaruna alai kirkiran ƙarya suke a kansa kun ga maimakon mu ce yaftaruna alai sai muka ce muftaruna alaihi suna kirkiran ƙarya a kansa fa yuslimuna saboda haka sai ga waɗannan mutane sun musulunta wa ji a ila makka yana daga cikin waɗanda suka zo birnin makka kun ga mun yi shimfiɗa amma da ya kamata a ce an fitar da unwani ne shi ma an ba shi unwaninsa daban don shimfiɗan ta yi nisa daga abin da ake so a yi magana a kai Eh, ina fata an gani shimfidan ta yi nisa famin manja ila makka yana daga cikin waɗanda suka zo binnin makka wa azga ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karkata kunnensa zuwa ga annabi suwaid ibn samit akwai wannan bawan Allah fada'ahu ila al Islami annabi ya kiraye shi zuwa ga musulunci falam yub'it wa lam yujib bai nisantar ba bai amsa ba bai karba ba bai ki ba da hausa haka ke fasara ba shi ne falam yi bai it walam yi jib bai nisantar ba bai amsa ba bai karba ba bai ki ba bai ki ba bai karba ba ya zai a zakani fansarafa ilal madina ya juya ya koma binnin madina faƙutila ba da zalika sai aka kashe shi bayan wannan ba sake haduwa da annabi ba to ma makkata to kaga wannan wani hukunci za a yi masa kaga wallahu alam ya musulunta a boye a tunda bai yi kari ba amma ko bai gwada ya karba ba ko bai yi inkari ba to irin waɗannan su ne wallahu alamu tunda ba a san menene matsayinsa a wajen Allah ba yana iya yiwa musuluntan ya ke fala yana iya yiwa bai musulunta ba to amma kuma tun da bai yi inkari ba shi da ya ji kaman kawai ka ji abu ka ce da kyau da kyau naji naji shike nan kawai sai ka wuce salon alon azinka to ma makkata fitiyatun min al-ansari sai waɗansu samari kuma suka zo makka daga madina yatlibuna alhalafa suna neman zuwa shi shine alhalafa alhalafu shine kullaren zuwa na yarjejeniya su wato suna neman yarjejeniya idan kun je fassara mai yan islamiyya kuna iya ce yarjejeniya amma su wajen larabawan za a yi yarjejeniya za ka ce wa rabbil ka'aba to fa riga an kulla kenan saboda akwai rantsuwa a ciki fada'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila al-islam kwazan suna zuwa sai annabi ya kiraye su zuwa ga musulunci wa qala lahum iyas ibn mu'adh wa huwa milhum sai iyas ibn mu'adh yana cikin su sai yace musu ya qaumi ya ya ku mutane na hadha wallahi khairun mimma ji'na lahu ce wannan addini wallahi ya fi alheri daga abinda muka zo nema su sun zo suna neman yarjejeniya ne haɗin kai yadda za su je su yaki waɗansu mutane to kuma sai aka tare su da musulunci fanta ko abul haisar sai abul haisar ya ce masa saboda ki ainihin su bin mawaz yaro ne karami ne a cikin su shine abul haisar ba zai ce masa kai rufa mana baki fasa kata sai yi shiru rufa mana baki sun malam ya timma lahumul halafu sannan yarjejeniyar da suke nema bai tabbata musu ba fansarafu ila biladihim bil madina suka dawo wato garuruwan su a birnin madina fakila an ce inna iyas ibn mu'azin mata muslima iyasu dan mu'az ana ganin ya mutu yana musulmi tun saboda da shekara ta zagayo bai sake dawowa ba to amma tun da yace haza yace ya qaumi haza khairun mimma ji'ina lahu wannan ya gwada ya fi fita musulunci akan komai kenan to kun ji farkon tawagan mutanen madina kuma fi sanatil ce ashara sa'annan a shekara ta goma sha ɗaya minan nubuwati da annabci da ke rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama inda al'aqaba annabi ya hadu da wasu mutane a aqaba aqaba wajen jifan shelan fil a lokacin aikin haji ya hadu da suwa Na min minal ansari wata tawaga daga cikin mutanen Madina kullahum min al sai dai dukansu daga kabilan khazraj ne fadahum ila islami ya kiraye su zuwa ga musulunci fa aslamu mubadaratan ila al-khair suka musulunta mubadaratan domin gaggawa ilal khair zuwa ga alheri wadannan kan sun musulunta saboda duk wanda ya koma ya kan je dan bada labari ka san duk wanda ana dan bada labari yau da gobe ba kaman wanda bai taba jin komai akan abu ba akwai bambanci tsakaninsu su raja'u ilal madina ce sa'annan suka dawo birnin madina da'u ilal islami suka yi kira zuwa ga musulunci fa fashal islamu fiha musulunci ya watsu a birnin madina hatta lam tabqa darun sai da aka wayi gari wani gida bai rage ba illa wa qad dakhalaha khabarul islami ba sai labarin musulunci ya shiga gida ko da ba su musulunta ba suna da labari wali annahun kabla zalika saboda su din nan kafin wannan lokaci kanu ya na min jiranihim yahud suna ji daga suna jin labarai iri-iri daga makwabtansu yahudawa annallaha cewa lalle Allah ya ba'atu zai aiko nabiyun wani annabi kar azalla zamanuhu kuma zamaninsa yayi zai aiko wani annabi wanda zamaninsa yayi waliza saboda haka haqqaqu mutanen madina suka tabbatar bi anna muhammadan cewa lalle annabi muhammad huwa hadha an-nabiyyul muntazaru shine wannan annabi wanda ake sauraro kun ga wani abin mamaki su mutanen madina sun musulunta amma yahudawa da suke bada labari kuma ba su musulunta ba eh bayatul aqaba al-ula mubaya'a ta ainihin aqaba na farko inda ya haɗu da waɗannan mutane alkhazara ta karbi musulunci to shekara da ta sake zagayewa kuma sai aka sake haɗuwa shine za a ba mu labari kadima min al-ansari isna ashara rajulan wato sun zo daga mutanen madina mutum goma sha biyu fi mausimi sanatin saniyati ashara a aikin hajji shekara ta goma sha biyu minan nubuwati da annabci ma'ahumu sittatul uwal cikinsu akwai mutane shida na farko in kun duba za ga na sama nan ba mu ambaci adadinsu ba farai to mutum shida na farko duka sun zo Ba baya u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka bayatin nisa suka yi mu baya mubaya'a wa annabi kamar mubaya'an mata wanda aka ambata cikin suratul mumtahana shi ya sa ake ce ka bayatin nisa'i ala Allah yushriku billahi shay'a bisa cewa ba za su yi shirka da Allah da wani abu ba wala yasriqu ba za su yi sata ba wala yaznu ba za su yi zina ba wala yaqtulu auladahum ba za su kashe ayayen su kanana ba wala ya'tu tubi butanin ba za su zo da farna ba huwan wanda suke kirkiran sa na aidihin wa arjulihim tsakanin hannayensu da kafafuwansu wato tsintaccen ɗasu ce nasu ne su dage su ce nasu ne na ga wani labari an ce kwanan na abokin wata mata ta je ta saci wani jariri asibiti bai eh, ta ji ta sata haka da yake fada wallahu alamu wala ya suhu bi ma'arufin ba za su saba masa a cikin abu mai kyau ba walam yakunillahu amrahum ولم يكن الله امر بالك ولم walam ya kuni lahu امرهم bai kasance Allah ya musu umarni tali da yake babadu a wannan lokaci kun san babu maganan yaki sun yarjejeniya da za su ce za mu yi yaki ko ana ha maza ha mata ko rai ko mutuwa yakin musulunci ne yake haka ko ma ba za ka yi hakan nan kafin nan ba amma yanzu duk abubuwan da ake da wanda falasinawa suke da mai duk shirme ne Ka gama mutum kansa a fere wai shi yana jihadi yana kokarin koran yahudawa kansa ba fere yadda ka san kan shaidan haka ne zaka gani ko na yayan shedan so ba dole yahudawa su ta musu wulakanci yadda su gada ma ba mutum ya rike addini ma ya kare balle ɗaya ya hatsu zai kan hadu da jarabawa iri daban-daban me yasa ba kawo maganan jihadi ko kitali ba saboda a lokacin ba farlanta yaki ba shi yasa ma hanan sirafu haula in nafari yayin da lokacin juyawan waɗannan tawaga ta yi za su koma garuruwansu بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أم مكتوم في النبي أيكا مصد عبد الله دم أم مكتوم ومصعب بن أمير دو مصعب دم أمير ليعلم من أسلم منهم domin su karantar da wanda ya musulunta daga cikinsu alkur'ana wa shara'i'a alkur'ani da shari'un Allah wa yad'uwa su kira mallam muslim ilal islami wanda bai musulunta ba ya yadda da musulunci walamma nazala al-madina yayin da waɗannan ambassadors guda biyu na annabi ko wakilansa guda biyu suka sauka a madina jama'a bihim awwala juma'atin fil islami wa bil madina suka jagorance su sallan juma'a na farko a musulunci kuma a binnin madina kun ga wannan ya gwada wato kafin annabi ya sallan juma'a masu riga shi suna abin mamaki kwarai da gaske amma wai ba wai daga shekara ta farko bane a mun karanta cikin tarihi da suka dan kwana biyu ne shine suka nemi a basu dama su yi wannan haduwa shi ne suka yi wakada aslama ala eh, yadi hima kun gani sun musulunta a bisa hannayensu me yasa muka ce yadi hima eh, kakaman hannun guda ɗaya ne saboda kana iya ce yadai hima hannayensu amma dama a hannu ne ake musulunta ai ba hannu ba ne kawai labari ne to a bisa hannayensu guda biyu ko hannunsu guda biyu halkun kasirun min al'amfari halittu da yawa mutane da yawa daga cikin mutanen madina walamma ja a mausimu hajji salisi amis salisi ashara minan nubuwa yayin da lokacin aikin haji na kara ta goma sha uku da annabci ya zo kalaman aslama min al'ansari waɗanda suka musulunta daga birnin madina mutane nawa ne babu iyaka amma suwa suka fara musulunta waɗansu ɗaiɗaikun mutane ana ganin kamar mutum da ya ko biyu da shekara ta zagayo sai aka samu mutane guda shida daga kabilan kazarar da shekara ta zagayo sai aka samu mutane goma sha biyu daga kazarar da kuma al'ausu da shekara ta sake zagayowa to bari ku ji adadin mutanen da suka zo shekara ta goma sha uku da annabci amma ga abin da suka ce kafin su fito suka ce hata mata hata mata abin da ya samu kawo wannan kalmar saboda ba saba abin nan ba ba saba ji ba amma an karge da daɗi hata mata har yaushe na turuku rasulallah za mu bar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya turudu fi jibali makkata yana yawo a tsakanin duwatsun makka a nan na wa ya turudu ne a wani waje kuma ya turabudu ana koranta sai dai ya turdu dinki ne wato yayi nan yayi nan yayi nan tsakani akwai wanda aka sa ya turadu a nasa na ku ya turadu ne ko ana koranta mun gani ya turadu ne ko ya turudu eh ya turadu mun ka abin nan ne naka da ake ya turudu ne naka da nawa ɗaya ne bugun kwanan nan ne eh. ya turudu fi bali makka wa ya kafu yana kaiwa da komowa tsakanin duwatsun makka yana tsoro mana a tsorace saboda mutanensa ba su yi imani ba suna masa barazana koyaushe wa juma'a juma'a mushriki qaumihim hujjaja shine suka fito tare da mushrikan mutanensu a matsayin ma'aikatan wato masu aikin haji wa za'imuhum albara bin marurin radiyallahu an jagoran musulmi shine albara bin ma'rur Allah shi kare yadda da shi fa fi awwal lailatul aqaba a farkon daren aqaba tasallala ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suka sulale zuwa ga annabi salasatun wa sab'una rajulan mutane 73 wa imra'atani da kuma mata guda biyu to 73 sun koma 70 nawa 75 su mazajen ba mu kawo suna sunayensu ba kun ga daga 12 sun koma 75 har da mata guda biyu wa kuma ummu umara akwai ummu umara wa hiya nusayba tubnu wa nusayba bintu ka'ab ana kiranta nusayba irka akwai littafin da aka rubuta tarihi a kanta na musamman wa asma bintu imrana da asma bintu imrana radiyallahu anhumah fa bayan u sallallahu alaihi wa sallama inda al'aqaba suka yi mubaya'a wa annabi a wajen al'aqaba kufiyatan min kaumihin a koye daga mutanensu kufiyatan min qaumihim wa min kuffari makkata da kuma kafiran makka mutanensu ba su sani ba waɗanda suka fito aikin haji tare da su daga binnin madina mushrikai sannan mutanen makka ma ba su san an yi mubaya'a ga annabi ba amma wani labari an ce shedan ya so ya fallasa eh, saboda mai saboda ya ga musulunci yayi karfi daga mutane kwaya biyu ko guda uku sun koma shida daga shida sun koma sha biyu daga sha biyu sun koma saba'in da biyar don haka sake ba da dama kuma za a samu ɗari da wani abu fa kenan haka za a yi ta tafiya ala an yamna ulahu sun yi mubaya'a wa annabi bisa su tsare shi min ma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum kamar yadda suke tsare matayensu da ƴaƴayensu wa an yarhala ilaihim kuma ya kama hanya ya koma gare su huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa an yarhala ya tafi ya tashi ya tashi ya bar binnin makka ya koma binnin madina to kaji dalilin hijiran annabi wa kana awwalu man baya'ahu ta idhin farkon wanda ya masa mubaya'a a wannan dare huwa albara bin marur shine albara bin marur radiyallahu anhu shine jagora shine shugaba waqtara minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya zaba daga cikin sa isnai ashara nakiba wakilansa guda 12 kufala ala qaumihim sune wakilan mutanen su ka kifalatil hawariyina li isa ibn maryama alaihi salam kamar yadda aka samu kulawan hawariyawa ga wakilcin annabi isa alaihi salam saboda hawariyawa mukarraban annabi isa suma ma wakilansa ne wakil hadar al'abbasu amura tulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika babban annabi al'abbas ya halarci wannan waje mu muwassikan domin daɗa amintarwa wa mu'aqqidan lil bai'a domin da karfafa mubaya'a libni atihi ga dan dan uwansa ma annahu lam yazal ala dini qaumi duk da kasancewa bai gushe ba yana addinin mutanensa saboda me kun ga abin da ya shigar da shi shine kawai saboda menene kabilanci da dangantaka kwarai da gaske saboda ba zai fallasa ba in ya fallasa za a kashe dan uwansa ne kaga ba zai yadda ya fallasa ba ko a ci mutuncinsa ba zai yadda ba awailu man hajara ila almadina madina farko wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina lamma tammat bai'atul aqaba athaniya saniya yayin da ainihin mubaya'a ta al-aqabatu saniya kun san al-aqaba al-ula mutun ne al-aqaba saniya kuma mutun 75 ne to amma kafin nan akwai mutane kida mutane kida musulunci zuwa karba ba yi mubaya'a ba ina fata an gane yawwa أذن رسول الله صلى min عليه وآله وسلم للمسلمين من أهل مكة النبي سيئي إذني كمسلمي وطن دسكي بن مكة في الهجرة إلى المدينة yace su yi hijira daga makka zuwa madina tun da an kulle yarjejeniya babu matsala fa badara nasu ila zalis mutane suka yi ta rige-rige zuwa ga haka fa kana awwala man karaja ila madina farkon wanda ya fita zuwa binnin madina shine abu salma ibn abdul asadi shine abu salma dan abdul asad kuwa shi wa mar'atuhu ummu salma da matansa ummu salama fa bi sadduna amma kuma sai aka tsare ta koma bayansa ya fito da matarsa sai dangi suka zo suka tsare matan suka ce ba mu yadda ba shine fa bi sadduna sai aka tsare ta banda shi an gane fatar fa bi sadduna sai aka tsare ta banda shi wahila huma aka sha makance tsakaninsu wa bain ibnihima da tsakanin dansu har ila yau saboda haka inda ɗa yake daban inda uwa take daban inda uba suka ce shi yana iya tafiya abin sa thumma karajat sa'annan daga baya nana ummu salma ta fito ba da sanati bayan shekara guda bi waladi ila al-madina da danta zuwa birnin madina saboda dangin uba sun zo sun ɗauki da dangin mata sun zo sun ɗauki matan aka ce kai kuma kafi karfin mu kana iya tafiya yaro ya zo yana ta tsara ihu suka ce to tun da dai bata tafi ba a bata danta bayan shekara guda suka ce kai ku bata ta je ta haɗu da mijinka, bayan shekara guda eh me yasa muka tsaya muka dire akan nanan ummu salma saboda abin da zai faru nan gaba ka gane shimfiɗa kwarai da gaske su suka fara hijira mata da miji daga binnin makka zuwa madina daga baya kuma allah ya karbi ran mai gidanta saboda haka manzon allah ya aure ta a matsayinsa na shugaban musulmi kuma jagora kun ga kenan ya kwantar mata da hankali ya rarrake ta wakila aka ce inna aba salmata hajara ilal madina lalle abu salma ya yi hijira zuwa madina kablal akabatil akhira tun kafin a yi yarjejeniyar wannan akaba ta karshe allahu alamu wani lokaci idan a kawo tarihin maganganu iri daban-daban za a kawo su koda a gurguje a wuce amma dai maganan farko ita muka rinjayar da ita kuma eh. mahajara sa'an nan bayan abu salama sai kuma aka samu wanda ya hijira shine wa amir ibn rabi'a halifu bani adiyyen, wato wanda yake ɗan yarjejeniyan kabilan banu adi wa mar'atuhu da matarsa laila bintu hasma ana kiranta laila bintu hasma laila mu da hausa ka muke fada laila amma laila ne kun san akwai dan ja haka to ba cika jajin ba laila wa hajara abdullahi wa abu ahmada abdullahi da abu ahmada su ma sun yi hijira su wane ne waɗannan guda biyu ibna jahashin ya'yan jahash al ne daga kabilan banu asad abinda muke nufi abdullahi bin jihar wa abu ahmad bin jihar ina fata gani, gane yaya guda biyu na jihar. wa kazalika har ila yau hajara ukash bin mihsan ukash bin mihsan shi ma ya hijira wa Ukubatu da Ukuba wa shuja'un da shuja'un ibna wahab ya'yan wahab Ukubatu bin wahab da shuja'u ibn wahab wa zainab bintu jahaj da kuma zainab bintu jahaj ita ma wato ta yi hijira wa hamna sannan kuma da hamna bintu jahakin radiyallahu anhum Allah ya da su gaba daya idan kun duba za ku ga tun da aka samu family guda to sai matan su ma suka yi hijira tun daga yan uwansu suna da natsuwa da kwanciyar hankali kuma za ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri waɗansu daga cikin su shi yasa muka kawo su wa kharaja Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab ya fita wa Ayyash ibn Abi Rabi'a da Ayyash ibn Abi Rabi'a fi 20 raqiban cikin tawaga sun kai 20 da masu rauni suka ce a a tunda jarumawa za su fita bari mu shiga tawagar su qadimul madinata suka zo birnin madina fa nazalu fil awali suka sauka unguwan da ake kira al'awali har yanzu a unguwan tana nan eh, sai dai karka dauka an kaje za ka ga gine-ginen su umar ibn al-kattabi ah, ba za ka gani ba manyan benayen da za ka gani ma sai ka tsorata al'awali wa akaza yakhruju an-nasu jama'atin haka mutane suka kasance suna fita jama'a jama'a wa wuhudana da ɗaiɗaiku ilal madinati zuwa ga binnin madina walam yabqa bi makkata ahadun min almuslimina babu wani mutum wanda ya rage a birnin makka daga cikin musulmi illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah wa ba'du ahli baitihi da waɗansu daga cikin iyalan gidansa wa abubakarin da abubakar bin abi kuhafa wa halu baitihi da iyalan gidansa da ƙa'amu bi amrihi sallallahu alaihi wa sallama sun zauna da umarnin allabi. wa illa in ba haka ba mani ta basa hul mushriku na kurha sai wanda mushrikai suka tsare shi kurha bisa tilas ko karha kamar yadda kirawoyi suka zo amma ba ku lura wa illa din nan fa wani targade ne aka yi wajen fasara yana bada wahala an ce ba wanda ya rage cikin musulmi in banda annabi da iyalan gidansa da abubakar da iyalan gidansa sai kuma ina fata an gane shine wa illa sai kuma banda wanda mushrikai suka tsare su tilas to karshen wannan abin nan juzuyi kenan sai fi rasul mawdu'at تقديم الأستاذ الدكتور سعد الدين منصور أفرقوا أن للتافي أقوي قباتر وان الأستاذ كنت أنا يسا الأشتاذ أذكريني الأستاذ ni gaba ɗaya ma ban lura da wannan ba sai yanzu ko ba al'ustaz ya rubuta ba al'ustaz ne farfesa farfesa dokta sa'aduddin mansur muqaddimatul muallif dr Zubairu abubakar madaki na farko nasabu sharif dangantaka mai daraja ta manzon Allah na biyu azwajul mubarak aure mai albarka eh auren annabi da nana khadija eh auren ah, mahaifin manzon Allah da mahaifiyarsa tunda an samu da mai albarka miladuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nashatu haihuwan annabi da girmansa alfaqadul hazin na hudu rashi wanda yake mai tsanani menene rashi mai tsanani shine lokacin da nana khadija ta rasu abu talib shi ma ya bar duniya na biyar zawajuhu sallallahu alaihi wa sallam auren annabi da nana khadija na shida bina'ul kaaba yadda aka gina dakin Kaaba da rikicin da ya faru na bakwai bad'un nubuwa yadda annabci ya faru ya fara saukowa ga annabi na takwas rujuhu sallallahu alaihi wa sallama ila baiti dawon annabi zuwa gidansa yana rikice saboda mala'ika ya zo masa da sako na farko ya rikita shi na tara fataratul wahayi yankewan wahayi a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama gabarin annabi wa mutabatu da yadda daga baya kuma wahayin ya ci gaba shine wanda aka saukar da wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala na goma a ila al-islam sirrat shekarun da aka yi ana da'awa zuwa ga musulunci a boye na sha daya a sabiqun awwalu awwaluna ila islam wato farkon marigaya na farko zuwa ga karban addinin Allah na sha biyu aljahru bid da'awa shekarun da aka yana bayyana da'awa na sha uku muqawamatu quraish lid da'awa fito na fiton quraishawa da da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sha hudu sabruhum hakurin musulmi wa mujahadatuhum fillah da dagewansu wajen kare hakkin Allah na sha biyar alhijratul ula ila alhabasha hijira ta farko zuwa ƙasar habasha na sha kida islamu ba'dil uzama musuluntan waɗansu manyan mutane da suka karbi addinin Allah na sha bakwai alhijratu saniya ila habasha, hijira ta biyu zuwa ƙasan habasha na sha bakwai alhijratu saniya ila habasha, ko na sha takwas mukafa'atu, yanke alaka zulmi wal udwan saboda zalunci da ainihin ƙetare iyaka wanda ƙuraishawa suka yi da dangin manzon Allah waɗanda suka musulunta na sha tara ishtidadul bala'i ala nabi sallallahu alaihi wa sallam tsananin bala'i ga manzon Allah da waɗanda suka yi imani da shi daga hannun Qurayshawa na ashirin kurujin nabi sallallahu alaihi wa sallama li da'wati ahli ta'if fitan annabi domin yayi da'awa wa mutanen ta'ifa suka wulakanta shi suka koro shi na 21 al-isra wal mi'raj yadda annabi ya isra'i da miraji na 22 bidayati islamil ansar farkon musuluntar mutanen madina na 23 atul akabatul ula mu bayan da aka yi wa annabi al'aqaba al'ula da mutane goma sha biyu mutanen madina na 24 atul akabatul saniya mu bayan da aka yi wa annabi wato ta biyu a al'akaba. in kun duba za ku ga bai akabatul saniya tu. saboda bai a irin ita ce ta biyu ba al'aqaba ɗin ne ita ce ta biyu ba ina ba ta an gane bayan da aka yi wa annabi na biyu ba baya ta biyu a alaƙa ba, da mutane 75 na 25 awailu man hajara ila madina farkon waɗanda suka musulunta wato a birnin madina eh awailu man hajara farkon waɗanda suka yi hijira zuwa birnin madina eh muka ce tammal juz'ul awwal juz'i na farko ya kare bihamdillahi wa husni aunihi tare da godiya wa Allah da kyawun taimakonsa wa ilayhi al sani wanda zai biyo bayan sa juz'i na biyu ne insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyati Allah kai tsira ga annabi Muhammad tare da matayensa da zuriyansa kama sallaita ala ali Ibrahim, kamar yadda kai tsira ga dangin annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad kai albarka ga annabi Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyati da kuma matayensa da zuriyansa kama barakta ala ali ibrahima kamar yadda kai albarka ga annabi ibrahim innaka hamidun majid wannan yana ɗaya daga cikin salatai waɗanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam juz'iyatu doktor zubair abubakar abubakar madaki wato juz'iyat abinda ake nufi da juz'iyat wato sune waɗansu yanke-yanke kamar ƙananan littafai pamphlet na Dokta zubairu abubakar madaki na farko alkulasa fi siratin rasuli sallallahu alaihi wa sallama daga na ɗaya zuwa na uku na biyu akwai ahadithun muktara lil madarisil islamiyya daga na ɗaya zuwa na shida na uku akwai littafan alaqidatu salima lil madarisil islamiyya daga na ɗaya zuwa na uku na hudu akwai almasail alfiqhiyya lil madarisil islamiyya daga na ɗaya zuwa na uku wa gairuha da sauransu alhamdulillahi rabbil alamin